Ko ka ji nan. Wallahi ga ka ji nan. Masha Allah. Eh, amarya sai ta ta. <laughs> Eh. to wato lamarin nan da ban mamaki. Sai ka zo ka tada su in dugul dugul a rika ce ma dubu dubu. Ko ba su kai na kunnan ba ba. Kunnan ba ba. Wallahi haka abin yake to ka jin ne su ma lamarin nasu gaba ɗaya duk ya ta'azzara wallahi. Wallahi Allah. Amin ya Allah. Wato da yake amanta <laughs> ni mu abun ne in ga maka sai addu'a. Eh. Ka san ita amaryar da na aura din ce wato 'yar dangi ce. eh dan gaskiya guda ɗayan nan da aka tafi ta jiya ai ba ma samu damar ci ba gaskiya ta yi daɗi dai ko a to ba ci ba dai ban gina ma a sanya ake ciki ne ta tukunna to ba a samu damar ci ba gaskiya saboda wasu ƴan dalilai ce to bar dan Allah kai mu dai nan dawo in zo kamala suya mu ji ko da dan yanda za a yi wato abin da nake kyakkyawan zato da alama dai ita amarya ta yi irin baki za ta yi gaskiya to shine dai ake ka tunanin dai ya za a dai ya zamto an samu wani gamsasshen al'amari da dai zai iya karaɗewa gaba ɗaya to ai kana ta bayanin naka ne ni ban gane inda ka dosa ba eh gaskiya ne harka sai da bayani wato abin da nake nufi shine akalla muna buƙatar ƙarin kaji kamar guda hudu saboda a samu dai a gamsu sosai ka san aure ne irin aka yi shi kamar ɗage to amma zunzurutun ƙauna ta sanya abin da ya yi a haka to din ni din da kawai dai an karbe ne dai saboda kauna ba dan zan iya rigewa ba gaskiya eh to shine muke tunanin dai tunda dai Allah sa ji an bani rancen guda ɗaya to ai mun agaji a ƙara ranta mun guda hudu su zama biyar nan da ƙarshen wata idan Allah ya raya mu in al'amura suka kankama kuma idaidaita insha Allah sai in samu sai na abin nan dan kan yi ƙarya wai kan ce zan iya biya gobe ko jibi a zo a samu matsala a rika caccanja hanya eh insha Allah a karmakan lawo kuma a haka ai inda ana hakan kuma kasuwancin ai ba zai yi ba jiya ma da ka zo dan aljihun nan a cikin aljihuna na ɗauka na sa a cikin dan asusun nan da muke dan yin ciniki so kagan ana haka ai ba zai yi ba to inda ma Allah ya dan takaita dalilin da yasa dai na baka kazan nan saboda su mata suna da buƙatar kajin nan bare ma a ce daren farko ba kai kajin nan ba ai akwai matsala sai ka samu matsala to wannan na duba na ɗauka zannan na baka to kuma da mai gidan ma ya zo shi ma na mai bayani ai kai ne kai aure gashi gashi sai ce ai ba ma damuwa an yafe ma eh haka akai wallahi Allah sarki ka Allah saka da alheri to Allah ya mun godiya to kuma yanzu a zo da wani bayanin kaji har guda hudu in ana haka ai abun ba zai yi ba wallahi dai alaba shi dai ko a dan danyin nan dai a dan duba a dan laluba a shigan musu da shi gida eh zan jaraba danyi insha Allah inda rabo za su bani sai in abin nan insha Allah Amin na gode fa. To Allah saka da lere. Am Sadiya, abin da ya sa na kira ki gidana, ina so ne da Allah ne maki tambaya, menene yake tsakanin jibrin da garibu? to Allah in kin sani ina so ki sanar da ni domin kowanne in na tambaye shi sai ya ce ba wani abu shi lafiya lau ba kuma ko ɗaya kawo iyaka dai na san jibrin yana yawan kawo min suka akan karibu sannan kuma yana yawan yi min magana a aure tsakanina da shi wanda ni kuma san babu wannan magana a cikin zuciyata don gaskiya ban jin zan iya auren jibrin babu na magana a raina to naji amma sadiya idan yanzu kika dubi matsayinki ai ya kamata a ce kin yi auren to ke wane ne kika tsayar yanzu kike tunani a mijin ya zama a mijin aurenki kawo tun da na dawo garin nan ban taɓa ganin wani mutum da ya kwanta min nake jin ina sha'awar zama da shi a matsayin mijin aure na ba face karibu karibu fa kika ce to ayan haka ne kin ga kin makara domin tun daga ranar da kika sallami karibu ya tafi na san daga wannan lokacin zuwa yanzu ina kyautata mutum kai ina jin ma yayi aure aure kuma kawo ƙwarai da gaske aure to ke daman kin taɓa gaya masa ko kin taɓa faɗa masa cewa kina sansa A'a, ban taɓa gaya mishi ba. Amma kwa in haka ne, gaskiya garib ya yaudare ni. A'a, Sabiya. Garibin mutumin kirki kuma babu yaudara a tsarinsa, bai yaudare ki ba. Ke ce kika yi ƙwauren baki da baki faɗa masa ba, amma yanzu ki kirawo shi a waya mana. gaskiya kawu ba zan iya kiran shi a waya na tambaye shi ba idan zan samu ne yana da kyau a ci gani gashi zan yi shi wannan tambayar to shikenan ba matsala Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina suke? Suwai. Kajin. <laughs> Kai. Gaskiya Allah yake da abin dariya. Wai suna ina. Ni na zaci ma magana kike ta wasu baki kika yi a kofar gida kike sa a rako su ciki wai kenan magana kaji kike su ne Allah sauke kaji mana to kaji suna magasa suna can ana ta balbala musu wuta a kafe ban gane magasa kuma ba dan Allah haba shafatu labarin kaji yanzu al'amarinsa sai addu'a kaji sun bige kafa in ga miki gaba ɗaya da kaga kaza a kafe eh, ba ta kara ta karya ba da ka tambaya sai ka ji kuɗi tsububu abu ba daɗi kawai daga kawai an barbaɗa musu kuli kuli kenan sai kenan sai a dinga abin nan a dinga yanka mutane wuya fi lai na da lahi wa inna ilaihi raji'un haba karibu so kake mutane su zage ni so kake a zauna a dinga munafurci na ana faɗa-faɗan abubuwa a kaina haba haba dan Allah dan annabi haba Dubu ɗaya ba? Kaza dubu ɗaya nawa ce. Naira dubu ɗaya dai kwallin dubu ɗaya guda nawa take. Me za a siya da ita ta kai? Dubu ɗaya yanzu naira dubu ɗaya a Najeriya ta zartar naira biyar babu yawa. Daren jiya fa aka kawo wani fa. Kaza ƙwallon kwal guda ɗaya tun Ka kawo min ka kawo min cikin gidan nan kaza ɗaya tun Ka kawo min. Yanzu yau kuma washe garin amarci ya kamata ka ɗebo min kaji jikaye. in ci sai na murmure ka tashi ka taho ba ka taho da komai ba ko leda ɗaya ba a hannunka shafa'atu abin da ne la'akari da shi kin kace misali an kaka zannan guda ɗaya sai kike ganin kamar ba a yi kokari ba to yanzu na ce bari a je a samo kaza yar hausa saboda ta fi lafiya ma ga jiki na ce a je a ɗan lalubo su wai kawai saboda sun ga sun kafa su a tukuba suna balbala musu wuta aka ringa abin nan kowace ka taɓa ya ganta tsugur da ita ya ce dan shila kuma ya ce maka dubu ɗaya, shi sa na ce a bari a haƙura kawai abin da ya kamata a yi yanzu eh, samu a kayan miki ɗanyu zai fi kwanciyar hankali. Me ka ce? Yi mana ɗanyu. Wa zai dafa? Ke mana. Ni kuma. Na shiga uku. Karibu, so kake a ranar farko zuwa dare na biyu in tsufa? Abba karibu. To yanzu me ke dafa ba zai dafa ba. Ah, wallahi ban sani ba. Abba dan Allah karibu. Kwana na ɗaya a gidan nan in fara shiga kicin kamata yi sai ne wata uku a gidan nan. ko ruwan zafi ba na dafawa amma a ce kwana ɗaya na biyu wata uku yi to zai riga dafa ruwan da sauran abubuwa ko kai ko ka sayo a akwai matsala abu da ɗanyen ɗanyen taka na ga tsanin dinga su ga kitin ranar farko rana na biyu ban cika ji ba shafa'atu ba haka nake ne ba abin da nake so ki la'akari da shi yanzu kazan nan ana ce mata dubu dubu kawai saboda an gashe ta idan aka sa dubun nan watakila guda biyu za a samu yar hausa Ɗanya kuma a kawo miki ita da kanta da kafafuwanta har da kayan ciki suna na buƙatar wata kafa da kayan ciki me zan yi da su in kayan ciki nake so in je in nemo saniya mana shafa'atu me zan yi da su shafa'atu kin san darajar kafa kaza kuwa amfanin ta amfanin ta yawa ne da shi a jiki in biki sani ba akwai sirri ka ji ya kamata ka so mun ta naira dubu hamsin eh? in zauna a gidan nan in ci yadda nake so kawaye na ma su zo su <coughs> ci jama'a na ma su zo su ci a san cewa na yi amarci. Kazan naira dubu hamsin ko burolas na siyo zan yi kiwo a gidan na ai babu gurin zuma su. Wai gaya ma? Ka kawo ka gani mana wallahi tsar zan adane su. Jabatu, yanzu da yake haƙuri insha Allah za a san za a je a nemo miki kasan nan da inda ita ce matsala. Ya haƙuri ya subhanallah. Wallahi ba ga mun adalci ba wallahi tallahi karibu Allah ba ga mun adalci ba. Ni wallahi karibu Allah in ki sake mun haka wallahi ni sai na je gidanmu. Ni ya za ka auro ni yarinya karama da ni sannan ba za ka bankaci in ci ba. <laughs> Subhanallah. Farawa da iya Wani ɗitar? Kwanazara. Allah ka dauki. Ai kaɗan kenan daga cikin sharrin talakawan wannan zamani gaskiya ne abin yana bani mamaki sosai wai me yake nufi da hakan ainihi ce kika fi bani mamaki da kike ƙoƙarin alaƙanta kanki da mutumin da baki san shi ba tsintacciyar magi da ba ta yin magi kawai fa ɗaukan shi aka yi aiki ba a ma san daga inna yake ba na yi la'akari ne da kyawawan halayyarsa hakan ta sa na yarda da shi nema a cikin zuciyata gashi kuma na riga da na ɗaura kaina saboda na ba shi hutu har na wata guda gashi ƙarshe ma yanzu idan na kirawo shi a waya sai ya nuna min cewa ba zan samu ganin shi ba anya ko wannan mutumin ba guduwa yi ba eh akwai yiwuwar haka tunda ke kika ba shi dama domin ke kika ba shi lasisi da kanki amma in kin so za a iya dalibo shi yanzu ni abin da yake damuna ma guda ɗaya ne shin tunaninki na ya gudu da mota ne ko ko har yanzu kina son sa kaga ni fa yanzu duk ba wannan ba ne ba wani maganar soyayya tunda ya riga da ya yanke shawara da kanshi har ya je da ya riga ya yi aurensa ni yanzu abin da nake so na tabbatar so nake kawai a tabbatar min cewa wai shin da gaske ne auren nan ya yi shi da gaske? Saboda ni har yanzu ban yi magana da shi ba, kuma ko da a ce ma na yi magana da shi, ni ba zan iya tambayin shi cewa ya yi aure a waya ba. Na fi so ko menene na tambaye shi ido da ido gani gashi. To, ba matsala, zan iya duk ƙoƙarin in yi bincike idan ya so daga baya ko ma menene za a yi. amma da kin kwantar da hankalinki an mana an yi bikinmu an ɗaura aurenmu in yi so duk abin da zai zo daga baya wannan wani abu ne mai sauki amma zan iya ƙoƙari na in Allah ya yarda zan yi dukkan bincike daidai ƙarfi na zan sa wasu masu taya ni in Allah ya yarda duk in ne ke sai an gano shi insha Allah kwantar da hankalinki Allah ya nufa sannan ka za a shafatu har yanzu dai ana nan jiya yau ke addu'a ina yi maka kuma abin da nake so in tunatar da kai malin karibu ya kamata ka san muhimmancin zai basira a ce kai kana tunatar da mutane kai kuma ba ka yi ba ka san muhimmancin alƙawari alƙawari na wuce kuma yana da matukar muhimmanci ka cika ta to na gode sosai da wannan tunatarwa take kuma zan so a matsayin ki na matata ki taya ni da addu'a Allah subhanahu wataala ya bani ikon cika alkawari idan na dauka saboda ba zan so na kasance ɗaya daga cikin munafukai da aka zayyana ba cikin hadisi alamomi na munafukai da aka faɗa har da wanda yake ɗaukan alkawari baya cika, to ba zan so zama daga cikin waɗannan ba kuma ina so ki sani sau da yawan lokuta akwai abin da kike sa cewa alkawari ne amma zahiri ba alkawari ba ne kina yawan bujirwa da bukatu daga farkon aure na da ke din nan kice kina son kaza kina son kaza sai in ce da ke insha Allah zan yi wani fata ina fata Allah subhanahu wataala ya bani iko na yi miki abin da zaki ji daɗi to idan ban cika shi ba kar ki ɗauka cewa alƙawari ne wannan so da ni ma zan so a ce ina daga cikin waɗanda hadisi ya tabbata a kansu na kyautatawa tunda akwai hadisi da dama da suke magana akan kyautatawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa mafi alkhairin mutane shine wanda yake kyautatawa iyalansa kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbai ni na fi ku alkhairi saboda na fi ku kyautatawa iyalina a soyata da annabi sallallahu alaihi wasallam ina so na kasance ɗaya daga cikin masu kwaikwayon halayensa domin nima na dace kin ga akwai wannan saboda haka ki hakuri ba wai alƙawari nake ɗauka ba na cika ba ina sani in Allah ya hore zan yi insha Allah shafa'atu ba dai komai ni zan fita insha Allah Allah ya tsare a dawo ina da yan wasu kuɗi bari in ba ki rike a hannunki saboda kada na tafi na daɗe ban sani ba wataƙila yanayin aiki na ya sa wani ɗau lokaci kuma kina da bukatu ba za kuma kira sayan baki ba na san komai na Allah ne ni idan na da shi ba na shakar ko nawa ne a kashi barin baki ko da dubu biyar ne sai ki rike a hannunki to su sauran ba su ma ana da bukatar su ne kawo kai na gode bijina na gode mijina na gode sosai Allah ya tsare maka hanya amin Allah ya kare mun kai ya kare ka da dukkan wani abin sharri amin Allah ya sutura rayuwarka amin ya rufa maka asiri duniya da lahira amin ya hana ka kuncin rayuwa Allah ya faranta maka rai ya faranta maka rai ya faranta maka rai da kai da zuri'ar ka baki daya na gode Allah ya tsare mun kai na gode da wannan addu'a to shikenan Allah ya sa mu dace sai na da Ka alama alkhairi sai na da yawa bye bye goma ce wallahi <laughs> sai ka dawo <laughs> Allah ya tsare <laughs> ni sadiya ni ke kika fi bani mamaki wallahi Allah kin bani mamaki a matsayin ki na wayayya a matsayin ki mai hankali a matsayin ki na mai wayo a matsayin ki na wanda kika yi karatu na addini da na zamani kika fita kasashen waje kika yawo kika yi kasuwanci amma hakki aminta da wannan abin shi kansa kawo bashir shi ma abin mamaki yake ba shi ya ce shi ma yana mamakin yadda aka yi da wayanki da wayewarki kika amince da wannan abin to albishirinki shi kansa kawo shi ikirawo ne ya ce yan kwace makullin motar da kaninsa to babban abin farin ciki kenan tunda dai an gano inda yake an samo shi an kuma amshi makullin mota da kaninsa na tabbatar da can babu inda zai zo sai nan wajen zai ce ya zo ki yafe masa ki masa afuwa to saura kuma magana ta rage ga naki. tunda dai an gama iya wannan kokarin yanzu ya zo hannu eh wannan kuma ya rage naki mun iya kokari mun yi jarumta Allah ya sa mu jarumai ne kuma kawu ya daɗa tabbatarwa yanzu yana can an amshi makulli ya tafi can ya je gari bulayinsa dama bai dace ba bai dace da ke ba ba ajin ki bane kin fi shi wayo kin fi shi wayewa eh amfaninsa a sai masa jakuna mutumin nan ya dinga ɗiban ƙasa shine kawai aikinsa ko a samu foundation ya zo ya ta haka yana haka condition shine babban abin da zai yi aikin da ya kamata yake kenan amma wai hakika kamanta da wayanki haba haba ya za a haɗa dare da haske ai ba zai yi ba ai ni kaina gaba ɗaya kaina ya kulle saboda na kasa gane ta ya aka hakan ta faru ni kaina ina mamakin yadda hakan ya zo a irin wannan yanayi asiri ne wani abu ne asiri ne ai ba zai barki haka ba ya riga ya miki kulumboto ya miki agumi ya miki ojuju gabaki kiɗi gaba ɗaya ya haɗa ya yi miki shi wallahi Allah asiri miki a dama ba zai baki haka ba ya za a yi ki gane da hankalinki da wayanki ki gane wallahi ya batar da ki ya juya da ki ai sai kuma yadda ya da ki amma dai ki hankalta ki natsu ki aiki da iliminki ki amfani da wayanki ki amfani da gogewa da ki kai akan ƙasa kin keta jirgi ba babu inda baki je ba amma ki tsaya wai wani har ya miki asiri kawai da muke da hankali saboda haka zan tafi kin ga tafiyata saura ya kwaso kafa ya zo ya ce ki yafe masa kuma ki yadda ki amince kin ga dai kokarin da aka yi sai ki sai hankalta abin da nake son ga miki kenan ba ki zauna ki gurin da idanuwa kamar makahu ya tsinka ya tsinka gara ya buzance in na gaskiya ne nake ga miki ki ta ka tsantsan kin ga tafiya ta ne <laughs> Wai kanki dai kuwa? A'a. Uwar Honda zan sai miki. Ba 'yar Honda ba don na san idan ta tana nan za ta fi arhatin da tsohuwar ce. A sayan min uwar to. To yanzu in ba mai ba ni ko sufindi da mutigadi ba ni da su na keke ma balantana babur balantana aje ga mota. Amma kina magana wani sai miki wani sai miki in sai miki wani wani wani 'yar Honda. Shi sa na ga miki waran sai miki wata in ma tana nan.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 ni ba ga yadda nake sarrafa gidana ba yadda nake so haka nake yi ah to waya kake so ne yake kumu ka tashi kumu ingantaccen maganin gyaran gida domin zaman lafiyar iyali miji da mata kowa na murna baya sa ciwon kai ballan tana bugun zuciya za ku iya samu a Doro Islamic Chemist da ke Gwamma Gwammaja ko kuwa ga mai bukatar kumu ya turo da sako ta wannan lambar waya sifili takwas sifili uku tara biyu biyar ɗaya hudu biyar biyu kumu domin tabbatar da zaman lafiyar iyali.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 mota.ng kuwa. mota.ng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 ko kuma a tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. Madalla da mota.ng domin gani ya kori ji. Shafa amarya. Mm, an kuna da lafiya ko? Oh, oh, wallahi lafiya. gidan naki. Wallahi ya fita. Ina fatan dai kuna lafiya. Lafiya kallon. <laughs> Ai tashin hankali sai mu ni fa yanzu. Gaba ɗaya ina cikin tsakamin wuya. Bakin cikin duniya ne yake so ya tariye min yawa. na kasa gane kan mubashir waye ma mubashir ban gane waye mubashir ba yanzu kina nufin ki kin manta mubashir to kin san yanzu abubuwa yanzu mace in ta zama matar aure abubuwa da dama manta da su take bayan mijinta tabbin lallai shafa shekara shekara shekara Ok, wani yaro ne da ke zuwa ki. Yaro dai. Yaro fa kika ce wa Mubashir, kenan ni ma yarinya ce. in ta yi haƙuri don Allah saurayin ki. To yayi ne miki magana akan shi kina wani kokarin ki ci masa mutunci kina ce masa yaro kina ce masa wannan wai ma kin da shi kawai saboda kin shiga alfarmar aure. Ashe dai kin fahimta. Hmm. Hajjaju anti. Ifa kinga damuwa ta akan Mubashir. Mubashir na kasa gane masa. sai ya hau titi dodar in gaya miki sai kuma ki ganshi ya koma turbaya ni al'amarin nan gaba ɗaya damuna yake yi na kasa fahimtar sa to ke ma ki koma turbaya in ya koma turbaya ki koma in ya hau titi ki koma titi to ai shi ma ba da san ransa yake hawa turbayan ba kawai Allah ne bai bashi wata damar da yake nema ba tun da kika zaɓi soyayya anti a gida ai ko bakin hali yanzu kika fara gani a wajen ɗana miji. amma in kika zaɓi aure kina ce masa aure in bai yi baki waje na aure ya fito ba yadda za a yi saurayi saka ni a gaba safe waya dare waya yamma waya maraice waya baka da abin da zaka yi sai waya ta ina za a yi Allah rufe mutane baki ke ma kafin ke auren ba soyayya kika fara yi ba na ɗauka cewa kafin ya kira ki a cikin kira shi so dubu a rana karfa ki manta ba ganga ganga na aure da ina haɗuwa da shi washe gari na ji a raina kawai mai aure ke ma fa ba auren Allah da annabi ta kai ba kowa ma ya sani ah, mm. lallai abin na yi wai nan kuma daga idan kika samu kuɗin gidan aure ne Kisan shi darajar gidan aure fa daban yake fa amci mm. in gaya miki shi mutum baya sanin gidan aure ma menene shi ma sai ya shige ta duk wani kwakwazar da kake a waje ana kai aure kanka na fusga na fusga sai kai aure tukunna zaka ce ana maka gata na maganar kai aure yanzu kina nufin karibi ne ya baki wa'annan makudan kudin <laughs> an ti kenan har so kike maimaita miki karfa ki manta lokacin da nazo nake ce miki mutumin nan attajiri babu irin kushewar da baki ba anti kika ce min ƙarya yake yi ba attajiri ba ne ba waye waye ba ɗan kasuwa ba ne ba meme yanzu da aka zo ran aure na ma saboda cin mutunci an har gidan nan kika zo kika same ni kika ce min eh, yar kurkura da ke kina ba to ƙarya na faɗa miki ba da yar kurkura aka zo aka ɗauke ki ba ah! to yanzu dai menene ke gani yanzu ai ga kuɗin yar kurkura ai kina ganin ta ki ce ya fallasa kanshi ya faɗa miki ko shi waye yanzu zaki fara ciro man arzikin sa <laughs> wai anti yanzu barki ta in gaya miki wannan abubuwan da kike kin ga wannan kuɗin wannan kuɗin da kika gani ba kuɗin komai bane ba siya ba sayarwa ba girki ba cefane ba komai kuɗi ne na kashewa in ijiye su duk ran da nake buƙatar ɗan kiran in ci cingom in sha ice mint in sha tam tam zan iya kiran yara in ba su ƙwallon dubu ɗaya in ji su je su yawa sai in sha in sanya zuciyata ba bai dan komai ba saboda ni ko girki har yanzu ban fara ba to dama an banda abin ki dudu biyo shi kika zo gidan mijin da har zaki fara dora tukunya akan murhu yau kwana na biyu to kin ga ku kwana biyu kan ba din da kauna ba da na shigo gidan attajiri idan na dade da fara daukar daura sanwa a ice <sighs> anti kenan alƙawarin nan fa ya kusa cika alƙawari alƙawarin me ma <laughs> tajiri alhaji ƙaribullah sai kawo mu wannan wai da na daɗe ina buri shi ƙaribin ne ya ce zai kawo miki yau a'a an ti je ki aure ki san me ake a gidan aure ko fari kika wa mijinki an ce lada tiriliyan kin ga ni fa yanzu shawara na kawo miki akan abin da ya shafi rayuwata ba wai ki doki can ki doki dan ba idan ba za ki yi min addu'a ba kawai ki bani shawarar yadda zan in taimaki kaina wannan wani irin abu ne sai habaita habaita kawai kike faman zubar a ah, a'a anti ni ba ba habaici nake miki ba kin san ni yanzu fa matsayi daya anti a gida kike anti ba ko yanzu ma ni anti ce a'a ina ce miki ne kawai saboda ya bi sunana ni fa yanzu ba shida to don kin ba shekara shida kuma yanzu fa ni na riga ki aure <laughs> ni ce a gidan miji to ai cewa kin riga ni aure ba wai shi yake nufin kin riga ni zuwa duniya ba dole dai har yanzu ni yayar ki ce amma anti mm-hmm. na kusa tashi kin san shawarar da zan baki mm. ba wata shawara ba ce ba kin gina ma ki dauka kin gina ma ki dauka daurewa zaki ki samu wani dan dima-dima wanda zai yi wuf da ke dan wannan dan tsallatsallan da kike yi duk ki a cikin gefe ki wa shawara ki bana bukatar ta kinga tafiya Alaikum salam wa Hajiya Sadiya ina wuni? An yi lafiya? Alhamdulillah. Hajiya na zo ne saboda wani abu da ya faru ya bani mamaki. Na san da ina cikin hutu da kika bani kamar yadda kika ambata da kanki. To kuma Allah da ikonsa sai shi Alhaji Bashir ya kira ni. Na je can kuma sai ya karɓe mu kullum mota yake cewa amma sallame ni daga aikin. to shine na shiga damuwa na ce to ban sani ba ko wani abin da ya faru kuma bayan hakan ko kuma san cewa ga shike ce kika ce kada in ka balance din ba to shine na ce to bari in zo in same ki in ya so in ji dalili ko kuma a yi musu bayani zan su san cewa ga abin da ake ciki garibi amma dai ka san cewa ba ni na ɗauke ka aiki ba kawuna ne ya ɗauke ka ko? Haka. To, bai kamata wannan tambayan da kake yi min ka zo nan ka dinga yin wannan tambayan ba kamata ya ka koma can wajen wanda ya ɗauke ka aiki ka mishi wannan tambayan ba ni ba Hajiya sai in dai wani abun ne miki kuma bayan wannan don Allah ki yi haƙuri ki min bayani sai in san menene um, Karibu ah. akwai tambayan da nake so ne maka ina so ka faɗa min gaskiya saboda na neme ka a waya ka nuna min cewa ba zan samu ganin ka ba ƙarshe ma ka daina amsawa ka san tambayin da nake so ne maka Allah ya sa na sani ah shin da gaske ne ka yi aure gaskiya ne na yi aure gaskiya ne ka yi aure to me yasa ka kika faɗa min sannan kuma ka kika faɗa wa abokanan aikinka balantana kuma uwa uba wanda ya ɗauke ka aikin kaga hakan ya nuna mana cewa dukkan abubuwan da kake faɗa mana a baya ba gaskiya ba ba ba ka da wata gaskiya kenan hajiya sadiya kar ku fassara abin haka ba magana ce ta rashin gaskiya ba a tsari na tarbiyya irin ta addini ya halatta ka ɓoye neman aure ana so da ma a ɓoye neman aure kuma a bayyana yinsa hajiya sadiya ba na so a fassara abin haka ba abu ne na rashin gaskiya ba gaskiya saboda wani al'amari ne zo min da ni kaina ban shirya masa ba ban yi tsammanin cewa ita kanta da na aura din ma abin zai zo min a hakan ba duka duka haɗuwa wuta da ita ba shi da irin nisa so abin ya zo sai ne amfani da shawarar da magabata suke badawa a dinance a ɓoye neman aure a bayyana yinsa to shi sa na ɓoye amma yanzu da Allah ya sa abin ya yi gashi ai na bayyana muka wa? to Allah ya sanya alkhairi amin Assalamu alaikum. Ka dawo? Na dawo. Ah. Haba mai dalin. Lafiya? Shafa'atu ba na jin daɗi. Yake samun ka mai dame ka? Kin ga gwiwoyin nan na? Mm. Ji nake kawo ba su dauke na. ba. ku ba kuma. Na ga yanzu ka fita a gidan nan lafiya ƙalo kuma yanzu ka dawo ka ce min gwiwa tun da muka yi aure ai ni ban san da wani maganar gwiwa ba to ya za ai baya ba ta da kaɗan ko dai akwai wani abin da ke damun ka dan Allah ka faɗa mu ki bari zan miki bayani zuwa anjima idan na dan ƙara samun nutsuwa to yanzu dai bana jin saiti a kaina to kenan babu damuwa <laughs> mai dalin ya na ce ina maganar waya ta iphone din nan ka zo min da shi yana cikin mota ne na <laughs> sarki shafa'atu ki san da wangaren ba ah karka damu karka damu na san jikinka ba fi daɗi ba ni kiɗi in je in ciro a mota <laughs> Ya kuma kake wani ‘yan mai mashawarar? Lafiya? Shafa'atu. Babu wayar. ba mu kullum motar bare mota da ke tunanin za ki je ki dauko a cikinta. Hmm? Ba mu kulli, babu waya, babu mota, ina suka je, ne ya same su? Gaskiya ni karibu na gaji, gaskiya ni na gaji, gaba ina gargane maka, wallahi Allah cikin zuciyata na fara da na sanin aurenka. Wannan irin tashin hankali ne wannan. Masifa ta yau daban ta gobe daban. haba mana dan Allah wallahi ba min adalci hmm, a dalilin fa in burge ka fa na tashi na je na salwantar da tawayar na je na sayar da ita na je aka yi min kwalliya kawai saboda in burge ka a matsayina na amaryar ka yanzu nan kuma ka biya ni ta kuma ka ce min ba haka ba na ci uwar kulliya ta ranar ranar da na tare da da yamma kawai da daddare kawai ka ce min wannan wanke fuskata wai za mu yi sallah na ce maka ne sallah a gidanmu na sallah a gidanmu ka ce sai na wanke yanzu kuma na wanke kuma ka biya ni koya ta ba waya ba dubu ashirin kan shafatu wai wace iri ce ne bisa lillahi magana ba ta kare a gurin ki daga bayanin kaji kuma kin da magana waya an dawo idan na ce zan yi abu ina ci kokari na yanzu dalilin kawai kin daure kwalle dubu ashirin kin yi alwala kin yi sallah da ka biyu shine kike wannan masifar kina nufin ki sai da ni wannan yar banza kullun da kika kika barbada hoda ke ba aljana ba ke ba a cikin jinsin mutane ba bi sabilillahi kina nufin tafi darajar yana da sallar da muka kenan kai ka sani wallahi Allah zai kase mun wayata ba ruwa na da wani ciwon kafar ka Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un wannan shirin masifa ce fi sabilillahi miki gata sallar raka'a biyu ba tafi wannan abin da kika je kika kika burci na fuskar ki ba ku je daddage muku hanci a barbaje muku gira ta zama wata iri ka kasa gane mace kai da yar kan ka ganta ba ka iya gane mace ce ba kuma kin zo mana haka kin burgita ni na ce ki daure ki sallah ban mutunta ki ba in kusantar da ke da Allah subhanahu wataala kin je baki ma san me aka mulka miki a fuska ba kuma da shi zaki mun korafi ki ban ni ji da abin da yake damu na mana a ah. ha wallahi wannan ne ta gasa ce mun na wani

abin da ya sa ne ka takakkiya da ƙafata na zo in same ki a tunani na kin ga a yanzu zaman nan haka ba ki da ba zai yiwu ba tun da allah ya sa an samu akasi ta wancan ɓangaren me zai hana yanzu ki yi haƙuri ɗan uwanki jibrin ya zo ku daidaita ku auren ku ko me kika gani jibrin kuma kawo kawo ni fa gaskiya kamar yadda na gaya maka a baya kwata-kwata ni jibrin bai ɗaya daga cikin irin namijin da nake tunanin zan iya rayuwa aure da shi wannan dalilin ne ma ya sa na yankewa kaina shawara ina so zan koma karatu tunda yanzu Allah ya sa an fara wannan shige da ficen ina ga koma karatun kamar zai fi min kwanciyar hankali saboda yanzu sam ba da wata nutsuwa a tare da ni balantana hana iya kawo magana a wuri na. to amma sadiya yanzu kina so ki ce min karatu ya fi aure ba wai ina nufin karatu ya fi aure ba ne ba amma kawai kuma yana buƙatar nutsuwa kuma kamar yadda na gaya maka sun bani ba da wata nutsuwa a tare da ni in dai akan magana aure ne a yanzu to tunda haka kika ce babu matsala ni dai kullum addu'a nake miki ta fatan alkhairi na san wannan gida namu na tarbiyya ne kuma na san kina da tarbiyyarki kuma za ki kula da addininki ki kuma riƙe shi hannu biyu ki kuma kare mutuncin ki. saboda haka ni zan nemi ƙaribin sai mu tattauna da shi idan kin yarda kin amince ki zo a ta biyu domin ni ba na so ki ɗauki laifi ki ɗora a ƙaribu don ni ba na ganin laifinsa ko kaɗan ba na ganin laifin shi kawo amma tunda Allah ya sa riga da ya auren ban yi shi bayani ba tun a wancan lokacin gaskiya ina ganin kawai ka kyale shi saboda gaskiya ni ba zan iya zuwa a mata ta biyu ba kamata a ce ki zamo daga cikin masu fahimta ya kamata ki zamo daga cikin akilai masu ganewa da fahimta al'amura in ta miki bayani in ta miki bayani amma kwata-kwata ke inda ne daban inda kike yi daban aƙalla ya kamata kawo yanzu a ce kin fahimci wane ne karibu shafatu zan sake maimaita miki domin ya zama hujja ya zama izina kar ki ƙara ce min biki gane me nake nufi ba ni ba ɗan uban kowa ba ne direba ne ordinary direba saboda haka aiki nake a ƙarƙashin wasu ba ni da mota kuma ga matsala ta zo ta faru da ni sun karɓe motarsu ban san abin da ne ba ban san wani irin laifi na aikata ba aka yi min wannan ɗanyen hukuncin amma tun jiya nake kora miki bayanai amma ke na lura kwata-kwata ba abin da miki ke matsalar ki ita ce a gaban ki kawai ke bukatar ki a sai miki waya a sai miki wane ne a sai miki wane ne wannan wace irin rayuwa ce a fahimta ta da ke shafa'atu akwai kauna yadda kika rika balbala min wutar soyayya kafin aure ki na zaci soyayya ce haka ta zabure ni ban shirya ba sai da na ɗauko ki na kaki gidan nan aka zo aka yi magana auren nan amma kuma in sai balbala min wuta kike da tashin hankali kina ta koro mun bukatun da kin riga kin san sun na ina zan iya miki waɗannan abubuwan da ke da bukata bayan ga halin da ake ciki ana miki magana yanzu babu ma sana'ar da me zan miki fi sabilillahi ka kammala Malam Karibu. Na. Ka kammala maganar da kake yanzu ko labarai kake ma ni na garma ganewa. na na kammala. Ya shiga ta nan, ya kuma fita ta nan. in fact ban ma san ma kana yi ba ban sani ba abu dama da ne kake zancen nan duk ruwan da kai a nan gaba ban san ma kana nan ba haba mana karibin me yasa kake wahalar da zuciya ta kake wahalar da tunanina me na maka auren soyayya ba muka yi kana suna ina son ka ni matar ka ce abokiyar sarranka wallahi wallahi idan ka gaya ma ba zan faɗa kowa ba ka zaunar da ni ka faɗa min ka ja min kunne wallahi ko ƴar uwata ba san gaya ba in kuma jinkan ka faɗa min ne kana ɗan jin ɗan ƙananan magana na san dai ina faɗa ina faɗa a waje to sai in daina zan gaya ma kowa kuma ba ba ƙare ba <laughs> dalin <laughs> ga maganan iphone ɗin da na ce ka sayan ma. Yawwa, ka san ma menene? Yawwa! Hmm. <laughs> Wani sabon labari ne ya zo. Na wata ƴar ƙaramin mota ɗin Honda, na taya huɗu. Ka gane ta? ‘Yar portable car ɗin nan, ina son ka ɗan sama min ita. In ɗan dinga bouncing a gari da ƙawaye na. Kana gaba, kana nan ɓangaren, ina tuƙa ka. Allah, za mu fito gari Wallahi ka ga yamma zan gaya wa. kuwa ba wallahi kai ni motar ma in ka siya mun duk inda zana ma da kai zamu ga iPhone dina a gaba ga ka a gabar mota yawa ƙarfi sai ka dinga tunanin kamar in ka gaya min zan faɗa wa wani in ba wanda zan gaya min ƙaribu na dan Allah ka ji yar Honda fa ka dan siya mun dan Allah dan Allah <laughs> wai kan ki dai kuwa a'a uwar Honda zan sai miki ba yar honda ba don na san idan ta tana nan za ta fi arhatin da tsohuwar ce a siyan mu uwar to to yanzu in ba shirme ba ni ko sufundi da mutigadi ba ni da su na keke ma balantana babur balantana a je ga mota amma kina magana wani sai miki wani in sai miki in sai miki wani wani wani yar honda shi sa na ga miki waran sai miki wata in tana nan dan Allah in ka fita ka so mu uwar ka kawo cikin gidan nan kaga idan ba zan hauta ba in dai mai kafa hudu ce dan Allah je ka so mu ya ke ga abin da ake ga miki da rashin mutunci kine min wani maganar abu ki ce waye ki ce waye kuma abin nan ke shin ya tafi ni da kike magana Honda na zace ma kina magana dan generator saboda dan dauke wuta a kunna ashe ke magana mota kike yi haba karibi wannan irin cin mutunci ne wannan ina maka maganar mota Honda mai kafa hudu kana mun magana generator sai ka ce wata baka nake gyaran gyaran inji na koma yi haba haba karibi wannan irin ina lillahi wannan bala'i ya ishe ni mijina mijina me so kake ka haukata ni ne wai Shafatu, barin fita. Karibu don Allah ka zauna ya kamata a ce mu warware wannan zaren da ke bullewa a cikin allura ba mu san me dalili ba. Kamata mu fahimci juna. Ai baki da ni a gane waran tafin ci gaba da nema taskar Allah in je san abin da nake ciki. Zama na gidan ba zai haifar da komai ba. Yanzu motar taka ka dauka ka je ka bada jingina ka je ka boye ta a wani waje baka son ka gaya mun kai ko waye. Kafi na bayar ba jingina ba. Salamu alaikum. Garibu. Garibu. wallahi duk inda ka kai motar nan wallahi sai ka dawo da shi wallahi wallahi ba na gidan nan haka ta ya za a yi kai da wannan motar dan Allah ai wannan yaudara da Allah haka ba ma zai zama gaskiya bar Allah ha tsananin so nake tsananin so na kewa matata. Zura haka? Ba wannan wani itace ne aka bani wani malami ya ce, daga yau ka daina zuwa ofis. Kamfani ni ce da ringa zuwa ba kai ba. Dan tsananin so na kewa matata. I love you. wai kai na san sallan fuska ya kare ba ai ai ni da kai sai dai mu haɗa da bisa shin shirin mu gaisa kai ka ofis din nan wajen rot ni fari ki so ni sosai mu da muke so Zuhura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsananin so. So da ke wa mata a kai kai kai a ya ya naga kana ta cuku-cuku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje na yi budu-budu da makanike na sai masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din da gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ka ne ai da ya zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababbi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line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 na wuya na ganka gaba ɗaya da adama ne kamar ka shiga damuwa me yake faruwa ne sai huci kace a damu mutum ya aure na yi aure yariya ya kankanuwa sai tuburbu ta take tsakani da Allah gaba ɗaya yanzu ma tsoron zuwa gida nake yi to ai laifin ka ne ai har ka ka shiga da ka ni ba ga yanda nake sarrafa na ba yanda nake so haka nake yi ah to kake so ne yake kumu ka tashi kumu ingantaccen maganin gyaran gida domin zaman lafiyar iyali miji da mata kowa na murna baya sa ciwon kai ballan tana bugun zuciya za ku iya samu a doro islamic chemist da ke gwamma gwammaja ko kuwa ga mai buƙatar kumu ya turo da sako ta wannan lambar waya sifili takwas sifili uku tara biyu biyar ɗaya hudu biyar biyu kumu domin tabbatar da zaman lafiyar iyali godiya gare ka kuma godiya ga kumu yanzu haka daka min sakwara ake a daren nan